wato matsalan shehin nan da ka kawo ina son ƙara bayani a kanta domin tana cikin manyan matsalolin al'ummanmu shi ne ka ga abu ya saba da addini ƙarara sai ka tambayi mutum dalilin shi sai ce ya ga shehi wane yayi ko ɗaya bisa dubu ko ɗaya bisa dubu na ga shehi wane yayi bai taɓa zama hujja ba addini ko ɗaya cikin dubu wato ina so in ce ba yadda asali ko miskala zarratin ganin shehu ya yi a matsayin hujja addini sai dai zai zama uziri ga shi wanda ya yi abin da yake hujja shine shehi wane ya ce maka wannan abin ya halatta a addini ko addini ya yarda da shi ko ga hujjan yinsa daga addini ina fatan mun fahimta amma shari'i manzan Allah ne fa kadai shi shehu wani in kaga yayi aiki to gayatu abin da zaka in aikin ya saba karara da sunnar manzan Allah ya saba da abin da aka sai na addini sai ka ce kila yana da wani uzuri kai masa uzuri amma ba kai koyi da shi ba ina fatan mun fahimta kai masa uzuri kila yana da wani dalili shine kuma raf'ul malamin da muka yi magana ɗazu anil a'immatil a'lam sai ka ce kila akwai wani uzuri da ya sa ya aikata wannan wanda ban sani ba wanda shine abin da shari'a ta umarni da shi kyautata masa to amma ba kawai dan kaga yayi kai ma yi ba Imam Malik Allah ya kara masa yarda yi kwanaki baya fita sallah tare jama'a ko amma da aka binciki dalili sai aka ga ashe yana da wani uzuri ne da ya sa shi baya iya fitowa sallan jama'a ba hujja bane na kawai shikenan wanda yake binsa shi ma sai ya shantake ya ce imam yanzu an daina sallah cikin jama'a mu ma ba za mu ci gaba da yi ba don haka wannan ka'idar ku rike ta kuma ka'ida ce duk da addini ka san ka'idoji suna yawan wahala su zama qawaid mutarida musamman ka'idojin shari'a watan watan galiban la takunu mutarida watan a ce 100 bisa 100 to amma wannan ka'idan tana cikin ka'idojin da zaka iya ma mata da'awan iftiradi babu hujja cikin ganin wai shehinka ko malaminka ya aikata kai ma ka aikata a babin shari'a ba hujja kwata-kwata abin da shari'a ta yadda da shi in abin ya saba da shari'a in abin ya saba da shari'a to kai masa uzuri ka ce ƙila ka kyautata masa zato kar ka zarge shi in ba ka da daman tambayansa dalili amma in ka tambaye shi dalili ya gamsar da kai to yanzu za ka aikata ne da hujja ina fatan mun fahimta za ka bi hujja ne ba za ka bi dan yayi kawai kayi ba amma idan abubuwa ne wanda suke kawai na ibada na zaɓi in ka so ka zaɓi wannan in ka so ka zaɓi wannan sai ka ga wanda shehin ka yake bi sai ka bi wannan zaɓi ne na addini addini ya yarda da shi wani malami yana miƙe hannu a sallah wani yana riƙe hannu a sallah sai ka ga shehin ka ya riƙe hannu a sallah sai ka riƙe hannu a sallah nan ba abin da ya saba da shari'a bane ina son mu fahimci wannan amma ka kaga ya aikata wani abu da ya saba da shari'a ya saba da zahirin nassi ya saba da hadisi ya saba da alqur'ani ko ya saba da abin da aka sani da ijma'i to ba ka da hujjan bin sa kai ma ka aikata abin da kawai addini ya yarda maka kai masa uzuri ka nema ka yanka masa hanzari kila da wani dalili da yake da shi na shari'a da ya sa ya aikata wannan abin wanda ni ban sani ba amma baka da hujjan koyi da wannan abin da ka san ya saba da addini har sai bayan ka samo hujjan abin kai kanka daga cikin addini ina fatan mun fahimci wannan wannan ƙa'ida ce ta zinari ƙa'ida ce ta zinari watan abin da malamai ke cewa ƙa'ida zahabiyya idan mutum ya riƙe ta to zai sami salama ƙari a kan wannan kuma shine kar kuma ka tuhume shi kar kuma ka tuhume shi kada wannan ya zama dalilin tuhuma kuma ko ina fatan mun fahimta kar ya zama dalilin tuhuma ko ya zama dalilin uzuri in ba za ka iya tambayansa dalilinsa ba to ka yanka masa hanzari musamman idan alkhairansa sun yi yawa mutum ne da aka san sa mutumin kirki mutumin Allah mai addini mai ibada mai ilimi sai kaga yayi wani abu da ya saba wa addini wannan abin to in ba za ka iya tambayansa ba karka tuhume shi karka ƙi shi dalilin wannan ka yanka masa hanzari ka ce ƙila yana da wani dalili da ban sani ba to in ka same shi ka ji dalilin sai kai koyi da shi amma mujarradin wannan ba dalilin koyi bane ba kuma dalilin ƙi bane subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin